Saka mai wuya. Waɗanda ba sa son wannan darajar ta tarayya su ne ke wannan tsari. su ne ke wannan ƙirƙiru suna diba a lokacin da ba zum zai ba isu hannu su gani hannun nan jicce yake ko buɗe yake a lokacin da ya dibi isu suna gani idanun nan harare shi na aiko ko shi Jam'a barkan ku da hutawa kuma barkan ku da zuwa shirin tsaka mai wuya ne yau suna na abdullahi jibo yan adawa kai su ce da yan da yauce kan mutane mutane na kawai don su ci arziki duk wanda ka ja yana lauyo lauyo ba wani abu ne kwadan kwadan sauda duniya na suka kasa ya ce dauda duniya abin banza ta ba ba abin da ba ta kawa ni abin da nake so ka gani dan Allah da annabi mu da yan adawa wanda duk ya san dan kasa na in ya wanda ya zama dan kasa na ba waye ga kai ko zowa kai ga kanka ko zai kuwa kai ba dan kasa kewa kai yi biyayya wanda aka san a zauna lahiya cikin kasa sunana malam mai Isaka sai an dai da sai ni wanda bai gane ba duka taron ɗaya ne Alhassan ne da ne saboda sai an taisa sai NDP an tattauna za a sa sinin yanzu haka dauki declaration ne fakisar ma da duka da wanda ba kowa abin nan inci ya ba kowanne adam na duniya incin magana to mu kuma alisha in ka lura duk wanda ya magana yanzu a wanga ban san ina ake so a samu saboda ra'ayin ka sai aka maka to wannan ne muka ce wannan ba mu yarda da shi shin daga cikin dukkan manyan giwayen siyasar Nijar wane ne ake ji zai gaji isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa na gaba kuma me yasa duk lokacin da shi shugaba muhammadu isa din zai gaisa da Muhammad Bazoum mutane suke mai da hankali domin kallon musafar tasu a gani wai hannayen nasa sun haɗu da kyau sannan wani dalili yake hana yawan wakilan 'yan adawa a cikin majalisar dokokin nijar kasa dagawa sama ya ja ya tsaya cik wuri guda duk da cewa jimillar yawan kujerun majalisar su karuwa suke yi duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu taba a cikin shirin yau a ci gaba da kokarin da muke yi na ilmantar da kukan wainar da ake towa ta siyasar wannan muhimmiyar kasa ta muharar wakilin yusuf abdullahi da ya shirya mana a can ya mai din tsakanin abdulmumin usman na bangaren jam'iyyar pnds tarayya da ko bana ibrahim da ke wakiltar yan adawa to amma bari mu fara da jin makomar jigon yan adawa hama amadu yanzu ya za ka yau da taron na kwanakin baya uh, da tarukan da kuka sha gudanarwa a baya da yanzu da yake din baya ne ya za ku kwatanta magoya bayan kuna nan yadda yadda suke a baya ko ka tambaye su tunda su sun ka hana mu na ma mu je palais de sport mu yi <laughs> saboda ba su so a gwada a gwada <laughs> ka san abin da ke ba su mamaki abin da ke ba an tare da mamaki ai ni ina zance da su yanzu in mun hita ina zuwa ina zuwa in mun hita yanzu sai ya zance ya ce wai ku wai menene wai rashin tafara menene abun karhin ku kullum mun gana muku da wahala da wane ne kuna nan to abin da ba su so na gode ah, malam nuni yana kwatanta cewa duk da butar kullun da kuke musu na eh, siyasa a taron da suka shirya a shekaran jiya kun ga har yanzu suna nan mugwa bayan suna nan Eh, daram da kam wato yau adawa matsalar babu shagora amma amadu yana ba a shagorancin adawa daga waje madugun adawa mutum ne wanda ya kamata ya zamana ana ruwa ana iska shina nan don haka yau wato wanga macis ko ne a sunan shi wanda suke sa gaba dan kuna bakin wake bai da kowa bawan Allah ba ruwan shi da da tayi da bata yi bai wannan bai iya madugunci na adawa ka gane ko yanzu in, in su 'yan ada suna son siyasa ta ci gaba mu je wajen zaɓe na ƙananan hukumomi hamma ya dawo gida ya dawo gida ya haƙuri ya rungumi ƙaddara mutanen nan waɗanda an ka zarga waɗanda an ka yanke ma hukunci tare da shi suna nan babu wanda ya mutu suna nan zamani da lafiyarsu inda ya yi haƙuri ya rungumi ƙaddara don saboda ita adawa abin daggara kenan inda ya yi haka nan siyasa ta su ta ci gaba ba za a she zauren eh, wato eh, sai ndp ba a tashi baran baran babu wani babu wani yarjejeniya amma ko yana nan ya dawo ya dawo a zamna tare da shi zauren ibn ya jagoranci yan adawa ya dawo a tsara tsari a zaɓe wanganan na ƙananan hukumomi. Amma ana ganin kamar ya kasance wani ƙalubale gare ku saboda shine kuma ta fi gyara ku yana waje. Ko abin da ma muke shawara gwamnati ya jinkirta wannan zaɓen hama ya dawo na ƙananan hukumomi. Mu ga nauyin ga nasu da suke faɗa mu gani ko wane ne. <laughs> Ka gane ko? abin da shahi jam'iyyar su mu ba ruwanmu da da lafiyar jam'iyyar su ba ruwanmu da ci gaban babu ruwanmu. mu abu ne wanda muka ɗauka wato kaman Allah ne wato aya Allah ce kasan ba su dafa ɗan majalisa biyar gare su cikin ɗari da goma sha uku aka ƙara ɗan majalisoshi suka zan ɗari da da saba'in 171 har yau suka dawo ashirin da biyar kenan ba su ci gaba ba kenan ko ka san abin da duk bai ci gaba ci ba yake amma ya kwatanta cewa taron su kun gani cewa har yanzu ba bayan su na su ina ina ce ina kasa kasa ina ce maka rashin ta faɗa ai su sun saba su yi taro eh, palais de sport ko stade a lokacin ba su izini bane ai inda suka yi taro ma namu ne kuma inda naku inda eh laku ba hannun mu na ike abun ni ba naku bane yo to ko palais de sport ba naku bane saurari ai ba dai muna ka ba da inci ba A ba ku ba da inci ne kasa abu na kasa <laughs> abun da yake mu da hannun mu yake ka yarda da baka yarda ba da haka ne wato inda gaskiya ne kuna son ku nuna muna da ku kun wuce ranikin nan gidan koko ko inda kun kai ai sai ku cika hanyoyin na ranikin duka babu inda za a wuce ku nuna mana cewa wannan wurin bai ishe ku ba ko cika shi ba ku yi ba haka an kai ko cika shi ba ku yi ba baka tafi ba ina da hotuna na zo ka ka ka ka ka ka mun samu dan lamana sabo me me ka kewaya me kai ka dan kwankwanto in gani <laughs> ah, ah, ah. kuma sai dan eh, cikin wannan ya kyau ya kyau wannan tasha ta dama an ce muna akwai an tare da ke zakuwa son zuwa lumana <laughs> a to da na hada maka da cewa ba ku cika ba ku cika gidan koko wannan ba don haka mu muna fatan muna fatan dukkan jam'iyoyi muna fatan duka demokaradiyya ta tabbata cikin jam'iyoyi muna fatan jam'iyoyi su zama masu ƙarfi kamar yadda muke amurka muke da jam'iyya biyu masu ƙari wanda ke komi aka yi suna nan haka muke so wato Nijar a ci gaba da da wato da lissafi da a ci gaba da kokari a ci gaba da haɗin kai har wa'annan jam'iyyoyi ɗari da shidda su sami jam'iyya biyu ko jam'iyya uku haka muke fata mutane su yi akwai eh, magana cewa kuma a jam'iyyar taku akwai baraka rashin jituwa tsakanin Uh, shugaban ƙasa da uh, shugaban jam'iyyar PNDS tarayya Basu Muhammad musamman ma kan magana tsaye da ɗan takara a ƙarshen jam'iyyar PNDS tarayya. Mm-hmm. Mm-hmm. To, wannan ya shi uh, yanzu da ka azabi shi wannan tambayar bisa ga farti din ya ce mu ne. To ni ba zan ce su ne ba. Ka san shi abu in yana da yana da girma. In shi na da wato eh, eh, eh, darasha sannan na yake shawo hankalin mutane. wato jam'iyyar tarayya yanzu ta zam duka kowa da kowa hankalinta hankalin shi wajen ta suke waɗanda ba sa son wannan darajar ta tarayya su ne ke wannan tsari su ne ke wannan kirkiru suna diba a lokacin da ba zum zai ba isu hannu su gani hannun nan jicce yake ko buɗe yake a lokacin da dibi isu suna gani idanun nan hararin shi na aiko dimi su ne a'a ne ba san ce ni ce waɗanda ah. ba sa son darajar tarayya ta tabbata ah, in ku ne ka san ce mai walkin kare ba injuran aran in kai ne kai ka faɗi kanka yanzu amma ni dai ba ba hidu ah. suna to da haka mu wannan duka abubuwa ne wanda suke kasan eh, akwai lokacin da mutane za su yi wani abu sai sahi ba sai su ga kasan aka ce wato hasada hasada aka ce ga mai rabo taki ce yanzu ba zuma mai da ba zuma mai shine zai tsaya takara karshen da ya tsara. abin da biyo bayan mm. wato wannan rudani shine tarayya ta yi karfi na'am shine kamar shugabannin tarayya yanzu sun ƙara haɗa kansu. Na'am. Eh, wannan yana nuna cewa kenan wannan haɗin kai yana nuna cewa shi dai bazum shine zai tsaya takara a ƙarshen jam'iyyar tafiya da tarayya. Kun san ita eh, tsaye da takara cikin jam'iyya mai tahiya da dokoki ba haka ne ake yin shi ba wato a cikin hira da sauransu sai an zo kongire. A lokacin za a zo kongire sannan na jam'iyya za ta tsaye da wanda zai takara ƙarƙashin ta. Tana yiwa shi ne tana yiwa ba shi ba ne. amma dai kongire ne ke saidawa ba haka dai ake cikin hira a fiddo dan sunan dan takara ba ba haka nan bane mm, na gode uh, malam bana da yake lokaci yana hararen mu kan maganar uh, shirye-shiryen dai zabukan da ke tafe yanzu da yake uh, akwai har yanzu dai akwai rishin fahimtar juna ko kuma sabani tsakaninku da bangaren masu milki ya kuke tunanin ko kuma ina makomar waɗannan zabukan a cikin wannan halin To a gaishe kuma malamai sanar da ake muna da shiri ɗaya cak da ya rage mana kafin mu kammala wannan muhawara ɗin wanda za mu kawo muku makon gobe idan Allah ya kai mu domin kammala wannan muhawara ɗin kan siyasar Nijar. A shi kashin na ƙarshe za mu karkare ne da jin ra'ayoyin masu muhawara ɗin kan hanyoyin da suke jin za a bi a sasanta duk wannan rashin jituwar da muka ji a kwanakin nan da kuma damar da su yan adawa suke da ita na jin ko za su ƙwace ragaman mulki daga hannun inda take yanzu a hannun mutanen PNDS tarayya. yanzu muna sake gode wa bakin namu abdulmumin usman da bani ibrahim da kuma shi wakilin mu yusuf abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara da aka gudanar a can yamai a madadin su duka ne ali mustapha sakoto mun bar ku lafiya